من أنفسنا ومن أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بهديهم إلى يوم الدين وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى دعاء ونن دري نا لا رباه <clears throat> شدا ga ميوة biyu بعد هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم daga maka zuwa madina wadda take da shekara 1443 daidai da sha hudu ga watan tara 2021 miladiyar annabi ta alaihi salam a cikin wannan darasi mai albarka na tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratu annisa a ayata 93 muka tsaya a wancan lokacin haka ne ko? za mu tashi aya ta 94 إن شاء Allah نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا suratun nisa tana magana akan nau'i-nau'i na kisa allah ya ce duk wanda ya kashe mumini da gangan ya nufaci kashe shi kuma ya kashe shi da duk abin da wato ainihin ya dake shi ko ya sayi shi da shi wannan sakamakon shi wutar jahannama in ya halatta abin zai da gwama a ciki sannan kuma allah ya fusata a kan shi kuma ya la'ance shi ya nisanta shi daga rahama kuma ya tattala mai azaba mai girma a cikin nama. wannan malamai suka ce yana nufin wanda ya halatta amma wanda bai dauki wannan kisan halar ba yana nan wato ainihin musulmi shi mai kuskure ba zai zama wato ainihin dan nama ba har abada saboda ayar da aka karanta a can baya إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء saboda abinda ba shirka ba ya zama cikin ma duna zalika to shi ko kisan kai ma duna zalika ne ba shirka ba ne wato kuskure ne ta'addanci ne babba don haka saboda wannan ayar da irin waɗannan ayoyin suna nuna cewa wanda ya kashe muminai amma yana mai halatta kisan to shine zai shiga jahannama kuma dindindin to wanda bai halatta ba fa ya san kashe mumini haram ne ya kashe shi to wannan ba kada daman da za ka ce mai kafiri sai ya halatta wannan abu sannan za ka ce mai kafiri ya shiga jahannama dindindin amma ta'addanci ne kamar yadda wanda ya zina ba za ka ce mai kafiri ba ne amma a daidai lokacin da yake yin zina ke lalata ko yake sata a lokacin yana wato ainihin kafiri a lokacin amma bayan ya gama fa ko ya gama daukar ko a lokacin nan ya dawo imanin shi ya dawo ko ya zama mai imani ko ya zama musulmi Na haka ba ka da daman da za ka fitar da shi wuta a cikin wato islama musulunci ka fitar da shi ko kuma ka dawwamar da shi a cikin jahannama ba ka da wannan dama za ka yi hankali kanka kafirta musulmi ya zama kuma kafircin ya komo a kanka to malamai sai suka kasa kisa daban-daban kashi daban-daban akwai kisa na ganganci wanda mutum zai nuface shi ya kashe shi da wannan abin da ya nuface ya kashe shi bindiga ce takobi ne wuka ce ƙaho ne duk makami ya nuface shi da wannan kuma ya kashe shi wannan wani irin kisa ne qatlu amdi kisan ganganci ke irin wannan shi yin aka same shi kashe shi za a yi kawai shi ne hukunci yadda ya kashe wancan shi ma sai a kashe shi to idan wanda ya wannan sai aka ce ba za a kashe shi ba sai biya jiya saboda wata larura ko wani abu sun yafe ba za a kashe shi ba to sai dai biya jiya jiya mai kaushi mai tsanani sannan kuma ya je yi kafara wannan nau'i nau'in kafarar da aka faɗa to sannan akwai kisa na biyu shine qatlu khata kisa ne na kuskure ya nufaci ya jefi wani abu sai kawai ya jefe mutum ba shi ya nufata ba amma sai ba ya same shi sai ya kashe shi yanzu wannan kisa ne na ganganci ko na kuskure kisa ne na kuskure to wannan shi ma sai ya yi kafara duk da kuskure ne ba zai biya wato ainihin biya ba sai dai yi kafara dole saboda ba haka zane ba haka yake nufi ba to shari'a ba za ta tilasta mai wannan ba sai dai ne sai dai ya biya jiya a sai dai ya je kafara to sannan kisa na gaba shine shubhul amd kisa ne amma fa makamancin ganganci ne ba ganganci ba ne shi ne ya bugi mutum da abin da baya kisa a al'ada ya mai bulala goma a al'ada aka yi mutum bulala yana mutuwa baya mutuwa sai aka yi bulala goma sai mutu wannan shubuhun la'amdi ne ba zangan shi bane duk da ko ya zage damtse ya wato ainihin bude kwanduwar shi ya jake shi da bulala al'ada baya mutuwa saboda bulala da haka to sai mutu ta wannan hanya wannan ana ce mai shubuhun la'amdi sannan akwai qatlul siraba qatlul siraba shi ma kutaru kutaru a taru, wannan ya taru. jama'a ne da yawa suka samu mutum guda aka yi bai rubutu kawai aka kashe shi bayan ganganci wannan har akwai a taru, a taru, a ciki to wanda suka yi a taru, a taru, ko mutum nawa ne sai an haɗa su an kashe su baki ɗaya shi ne abin yake daidai da wanda a yanzu misali zai yadda eh a wani kashe sai sa hannu cikin jerin mutane su kaza da mai kisan da wanda ya yadda da wanda aka yi hilin suka ba da goyon baya duka a shar'anta sai an kashe su ku sai a zauna lafiya wannan nau'i nau'i ba daya yanzu da yake gudana sai kaɗan <clears throat> kuma har yau ba wanda aka yafe mawa masu iko dole ne su zartar da wannan a a shari'ar Allah domin ba ka yi shari'ar Allah a nan ba in ka mutu ita za a yi maka sakamako da ita don me ka barka ba a yi aiwatar da ita ba a garinka a ƙasarka a jiharka don me Allah ta yi wannan tambayar ba ka da amsa za ka ci dukan biya za ka ci sha fama ka sha wahala tsakanin kai da mala'iku a lahira <clears throat> ba wanda zai kyale maka wannan to bayan nan sai Allah mabuwayi da daukaka ya ci gaba yana bayani akan duk wanda ya furta kalmar la ilaha illallah kalmar musulunci sai sai a kyale shi akan wannan kalmar da ya furta bai halatta ba a maida mai a ture mai wannan kalmar da ya fada a ce a'a <clears throat> bai faɗe ta don ba don Allah ba ba musulmi ba ne ya faɗe ta ne don ya kare kai bai halatta a mai wannan ba sai da dalili na shari'a dalili na masaniya sannan sai a ce ba a yi da la illallah shi ba in akwai dalili na shari'a domin hukunci ana yin shi ne da zahiri to shi ko a zahiri ya ce la illallah sai a kyala baɗini abinda yake cikin zuciya ga masanin baɗini ne, wa ne Allah sai a kyale mai baɗini shi sa sai Allah ya ce ya wallabi na amini? ya ku masu imani nan Allah yana kiran masu imani ne ba gama garin mutane ba ya ayi wannan su a ya ayi wallabi na idza idan za ku yi tafiya idan za ku yi tafiya fi sabilillahi wajen ɗaga addinin Allah wajen jihadi fata bayyanu to ku yi bincike ku gane wannan na gaske ne muminin ko ko ba na gaske ba ne kada ku farma mutum haka kawai wala ta kada ku ce liman kuma salama ga wanda ya wurga maku sallama ya ce assalamu alaikum don ya gaishe ku ko don ya gwada yana ƙalƙashin wannan kalma ta shahada kada ku mashi. shi ma musulmi ne domin alama ce ta musulunci la ilaha illallah to kada ku ce ga wanda ya maku sallama lasta mu'minan kai ba mu'mini ne. kawai ka faɗa haka ne don kare kanka don kare kanka don kare dukiyarka to kada ku ce haka sai Allah yake tabtaguna aradal hayatad dunya tabtaguna aradal aradal hayatad dunya kuna neman tarkacen duniya ne abun duniya dukiya dan haka ku kashe shi ko ku janye dukiyar shi ko kora dabbobin shi dan bi yayi furta ya furta la ilaha illallah za ku kashe shi tabtaguna aradal hayatad dunya kuna neman tarkacen jin dadin rayuwar duniya ne shine ganima fa inda Allahi, to a wajen Allah fa idan kuka dogara ga Allah kuka aminta da shi maghanimu kathira akwai ganimomi masu yawa akwai dukiyar da za ta wadatar da ku ba sai kun kashe wani ba kuma mai dukiyar shi sai Allah ce kazalika kuntum haka kuma kuma kuke da can da can din kuma ba musulmi bane min qablu kafin wannan lokacin kafin a tsare jinananku da dukiyoyinku da can kuna fakayau ba ku san la illallah ba ai kuma kafiran ne to dan me dan wani ya ce la illallah yanzu za ku zo ku kashe shi famanna alaikum bayan haka sai Allah ya maku ni'ima da musulunci da shahara da imani da dagewa akan addini fata bayyana don haka kada ku ƙibai ku bayani ku bincika kada ku kashe mutum wato ainihin yana muminin shi don kuma mai dukiyar shi don haka duk wanda yake son ya shigo ku yi bincike a cikin musulunci shi kada ku fari mai haka kawai balle wanda yake dan gida sai Allah yake kamar yadda kuma aka yi da kucan yake Allah yake inna Allah kana bima ta'maluna khabira lalle Allah ya kasance masanin ciki da waje ne bima ta'malun game da abin da kuke aiwatarwa malam ya ce wasu jama'a ne cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka wuce zo wuce wani mutum cikin kabilar Banu Sulaim yana kora dabbobi shi sai masu sallama sai suka ce ai baka yi mana sallama ba sai dan ka kare kanka suka kashe shi suka kora dabbobin shi kawai a matsayin ganima kamar yadda wannan hadisi ne riwayar bukhari kuma riwayar muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wasu mutane cikin sahabbai musulmai kenan sun haɗu da wani mutum a cikin dabbobi shi yana kiwo sai ya ce masu assalamu alaikum saboda shi ɗaya ne su kuma jama'a ne yana nuna cewa ya san musulmi ya san kuma musulunci mutum ɗaya idan yana tafiya sai ya haɗu da gungu wanda tun daga biyu abin da ya sama waye zai fara ma wani sallama da ɗaya da biyu ɗaya zai fara ma mutum biyu zuwa sama sallama ko sannan kuma da yaro da babba idan ya haɗuwa zai fara yin sallama yaro shi ne zai fara ce ma babba assalamu alaikum ko da manya da ƙanana haka da tawagar da aka fi da wadda ta fi wadda aka fi take za ta fara yin sallama sannan wato ainihin akan wanda suka fi ta yawa da aka shi mutum ɗaya ne yana kiwo sai ya ga tawaga ta musulmai habbai ta yi masu sallama sai suka ce ina fa aka zuhu sai suka kama shi fa kataluhu suka kashe shi wa aka zo tilkal gunaima alganima suka ɗauke wannan wato 'yan dabbobin nashi suka kore shi fanazalar sai wannan ayat ta sauka wala ta kulu kada ku ce liman alka kuma salama ga wanda ya yi maku sallama ku ce mai lasta mu'minan kai ba mu'mini ne. ka faɗi assalamu alaikum ne don ka kare kanka sai Allah ya ce ku bincika kada ku kashe mutum haka kawai lallai Allah masanin ciki da bai ne game da abubuwan da kuke aiwatarwa ya san kun kashe shi a kan kuskure tsammanin ku cewa kafiri ne ya faɗe ta don ya kare kanshi don haka ba haka ba ne shi musulmi ne yanzu wannan wani irin kisa ne wannan kisa cikin hutu kisan ganganci ne ko kisan kuskure ko ko makamancin ganganci shubhu amdin ko ko kisan a taro a taro ne ha kisan kuskure ne ko kisan kuskure ne ai ba kun buge shi da abin da baya kisa bane balle mu ce shubhu amdin ko kisan kuskure ne ba su yi tsammanin musulmi ba ne inda sun san musulmi ne ba za su kashe shi ba ko kenan tsammanin zuwa ne kafiri ne sai kuma kashe shi a matsayin kafiri sai ya bayyana ashe musulmi ne muna ganewa ko don haka Allah yake cewa a ƙarƙashin wannan da yake Allah mai saka zai saka maku akan abin da kuke aikatawa kuma Allah yana kan adalci wato idan abu ya zo ka bincika ka tsaya akan daidai kada ka zaƙe sannan kuma Allah yana ƙin zalunci Allah ba ya son zalunci Allah ya ce idan jama'a musulmai suka yi faɗa to ku sulhunta tsakaninsu ku saita tsakaninsu injiwa fa aslihu bainahuma Allah ya ce in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu sannan idan suka dawo wannan mai kuskure ya dawo yadda da kuskure shi mai daidai tsaya a kan daidai ne sai Allah yake wato ku yi adalci ku saita tsakaninsu ku daidaita tsakaninsu inna Allah ya hibbul muqsitin Allah yana kan masu adalci kaga wannan zance ne ga dangadan kai tsaye daga Allah wanda duk ke adalci Allah yana son shi sannan kuma Allah baya son zalunci kenan baya son azzalimai kamar yadda yake fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum idan yahudawa suka zo maka wai ka yanke hukunci a tsakanin su ga ko littafin su a cikin su sai suka zabi ka yanke masa hukunci to sai Allah ya baka zabi kai annabi Muhammad kai hukunci a tsakanin su ko ka manta da su duk daya wa in tu'rid anhum falan yadurruka shay'a in ma ka manta da su su su hukunci da littafin su to wannan ba zai cince ka da komai ba wa in hakamta fahkum bainahum bil qist idan za ka yi kunci a tsakaninsu ka yi hukunci a tsakaninsu da adalci inna Allah muqsitin Allah yana son masu adalci sannan inda baya kan azzalimai fa yace wa amman ladina amanu wa amilu salihati fanuwaffihim fayuwaffihim ujurahum wanda suka yi imani suka yi aiki nagari aikin da aka nufaci Allah kuma aka yi shi ƙalƙashin koyarwar annabi Muhammad wannan ne aiki na gari to Allah zai cika masu ladan Allah zai saka masu da sakamako cikakke sannan wallahu la yuhibbu zalimin Allah baya san azzalimai ko Allah baya san azzalimai don haka kar kai kokari kai zalunci kaga cewa bajinta ce sai ka taba abinda Allah zai kika kuma ya sa jama'a su kisa domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa yadda Allah yake son mutane bayi ce idan Allah yana son bawa sai Allah ya shela a sama ya fara faɗi ma jibrilu yace ni Allah ina son wani kaso shi sai jibrilu shi ma ya so shi sannan sai ya shela a mala'ikun sama halittar sama sai ce Allah yana son wani ina son shi kuma ku so shi sai Allah ya rubuta mai karbuwa da gamsuwa a wajen mutane talikai a ban kasa sannan kuma idan ya ƙi shi haka zai yi sai ce ni Allah jibrilu ina ƙin wani ba na son shi saboda ne Allah baya so mutum sai akwai wani abu na addini yana yin abin da yake so Allah baya kin mutum sai in akwai wani sinadari na abinda Allah baya so yake yi sai Allah ya sa mai kiyayya sai ce jibrilu ka kishi sannan jibrilu ya kishi sai ya kira a halittar sama ya ce to ni Allah ya ce yana kin wani ni ma ina kin shi kuma ku kishi kamar yadda manzon Allah ya bayyana sallallahu alaihi wa sallam to wannan shine abin da zai sa ubangiji ya so ko kuma abin da zai sa Allah ya ki mutum sababiyar mugun aiki nan dai sababiyar ɗaya ne a nan gurin shine adalci Allah yana son mai adalci sababiyar kin kuma ɗaya ne ya ambata shine zalunci Allah yana kin zalunci yana kin azzalumai Allah ya tsare mu da zalunci وفي الله يكي لا يستوي القاعدون من المؤمنين لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر lokacin da Allah mai kowa da komai yi bayanin cewa ana ɗaukar musulunci a ɗora shi a kan wanda ya furta shi da baki a zahiri ba za ka kore mai musuluncin shi ba duk da ya ce la'ilaha illallah a farmai don haka bai halatta kashe shi ba ya ce la'ilaha illallah sai a kyale shi a akan la'ilaha illallah don haka ba ya halatta a kwashe dukiyar shi to bayan ya yi wannan bayanin sai ya bayanin cewa a cikin ayoyin da za su zo nan gaba wannan da aka karanta tsoron kisa na ainihin wanda ya riga ya musulinta tare da kafirai wanda yana can cikin maka a lokacin nan tare da kafirai yana gudun kada a kashe shi wannan tsoron kisan da yake yi baya hana ya fito zuwa jihadi duk da darajojin jihadi a matsayin musulmi Allah yana ba kowa daraja gwargwadon tashi to Allah jidda wannan darajojin ba zai hana ya fito zuwa yaƙi ba don mai don kare wato ainihin hurumi na musulunci a dunkule dole ne ya fito ya yi jihadi gwargwadon iyawarsa wani mutum ne yana cikin garin kafirai can uwanshi shi na can waje suna jihadi duk da yana tsoron mutuwa kada in ya koma gida a farmai to ba zai hana ya yi jihadi ba jihadin iri-iri ko sai tsaya ya karanta sai ya fita su haɗa hannu da wa da hannu da shi da wane da wane su yi ma'addinin Allah aiki wanda shi ma wannan jihadi ne duk abin da za a kama addinin ya zama bai da komaɗa bai da shika to shi ne jihadi to bayan ya yi wannan ya faɗi cewa ba ya halatta a kashe shi sai kawo hadisin bukari da muslim wanda usama bin zaidin dan gidan harisa wato zai dubu harisa dan shi da ake ce ma usama shine ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika mu zuwa ainihin yaƙi a wata unguwa ko wani gari yace sai muka daka ma kafirai sammako muka shiga da asuba sai muka rugurguza ƙarfinsu baki ɗaya sai na haɗu ni da wani mutum cikin mutanen madina musulmi muka haɗu da wani mutum cikinsu lokacin da muka wato ainihin takura shi muka ainihin mamaye shi sai ce la ilaha illallah shi wannan mutum sai wannan mutumin madina ya kame hannun shi bai kashe shi ba bai sare shi ba sai ce fata'antuhu bi rumhi ni usama ibn zai sai na soke shi da takobi takobina hatta qataltu har na kashe shi yake lokacin da muka iso madina sai labari ya tadda annabi sallallahu alaihi wa sallam kaji kaji abinda usama ibn zaid sai manzo Allah ya ce ya usama a qataltahu ba'da ma qala la ilaha illa allah usama ka kashe shi bayan ya ce la'ilaha ilaha illallah kultu sai na ce kana muta'awwiza manzon Allah ai neman kariya yake kawai don ya kare kanshi ne ya faɗi wannan kalma fama zala yukarriruha annabi bai gushe bai na maimaita wannan ya usama a ƙasar qataltahu ba da ma qala illallah ka kashe shi bayan ya ce la illallah in ya ce ya rasu rasulullahi kana muta'awwidan shi ma sai sake maimaitawa ya usama a qataltahu ba'da ma qala la ilaha illa usama yake hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dhalika al wallahi har sai da nayi gurin dama a ce wannan abin cikin maguzanci nayi shi ban musulinta ba kafin nan ga saboda Aminu ya gwada mai kyamar shi a kai shi ma usama ya yi wannan kisan ne wani irin kisa ne kisan ganganci ko ko kisan kuskure ne ko ko kisa shubuhu amdin ne ko katulul hiraba ne wanne sun waɗannan yayi wannan kisa kisan kuskure ne shi tsammani shi wannan ba musulmi bane duk da wancan mutumin madina wanda suke tare ya kama hannun shi bai yadda ya tare shi ba saboda ya ce la ilaha illallah shi ko usama sai ya kashe shi wannan kisa na ganganci ne ko ko na gangan ne a na ko na kuskure ko kuma na shubhu amdi wannan kisa ne na kuskure ga kisa bane na ganganci ba zai yiwu ba a zargi sama cewa yana sani da gangan ba wato musulmi ne sannan kuma ya kashe ba zai yiwu ba To wannan ayar tana kwatanta mana wato ainihin darajoji na masu jihadi sai Allah yake la yasawu qa'iduna min almu'minin ghayru ulil darar ba za su zama ɗaya ba la yasawu qa'iduna masu zama a gida min na cikin mu'minai la ba za su zama ɗaya ba wato da masu fita a tafi da su wanda wanda suka zauna a gida ba za su zama ɗaya ba غير أولي الضرر بند ما سول guragu makafi wannan banda su masu irin eh, sashe ɗaya ba lafiya sashe ɗaya da lafiya wanda ake ce ma zamana ko kuma faralayi ko waɗannan kaga ba su da laifi don ba su fita ba wal mujahiduna da masu yin jihadi fi lahi dan Allah bi amwalihim da dukiyoyinsu wa fushin da kawunansu ba za su zama ɗaya ba muminai ne duka waɗannan wasu sun zauna gida ba ruwansu da gwagwarmaya wasu kuma sun fita ana ta gwagwarmaya da su wajen daga addinin Allah to za su zama ɗaya Allah yake ba su zama ɗaya ba sa zama ɗaya sai Allah ya ɗauki masu mahimmancin wanda suka fi mahimmanci sai yake faddalan lahun mujahidina Allah ya fifita darajojin masu yin jihadi bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim da kawunansu alal a akan mazauna gida wanda suka ki fita dan daga dinin Allah li saboda wani ne wata larura ta makamta ko larura ta shamagika shine paralyze ko kuma larura ta ainihin wani abu wanda zai hana wannan kamar gurgunta da saurin irin wannan Allah ya daga darajojin masu fita akan wanda suke zaune gida darajatan da ainihin daraja wato fadila matsayi to amma kaga kowannen su yana da daraja amma dai darajar masu fitar tafi su ma zuciyar na gidan tana can tare da waɗancan masu da. don haka ubangiji zai ba kowa daraja amma dai waɗanda suka fita sun fi matsayi in ji allah ya ce don mai don sun yi daidai a cikin niyya amma masu jihadin sun fi daraja saboda sun karu a cikin aiki sun tsara waɗancan a wajen aiki sai Allah ya ce wa kullum kowanne daga cikin waɗannan guda biyu wa'ada Allahu husna Allah ya alkawalta masu aljanna kaga dukkan su yan aljanna ne cikin aljanna ma akwai daraja daraja gwargwadon wato ainihin imanin ka da aikinka haka Allah yake ɗauke ka ya ɗora ka saman suwa ne to amma kuma a can babu abin da ake gani a nan na kullakar mutum a sashi a zuciya hasada saboda wannan na'urar a lahira cire ta za a yi wannan na'urar wannan sinadarin da kake ke a zuciya shi a lahira cire shi za a yi haka Allah yake wani zana ma fi sudurihim min ghillin shwanan ala sururin mutaqabilin to sai Allah yake وفضل الله المجاهدين ألا يأتي في تماثيل جهادي دم الله على القاعدين أكم مزونا جدا أجرا عظيما دلادا وانهك ببع يألا يأتي درجات منه wannan darajoji ne matakai ne matsayi ne daban-daban sashi ya fi tashi karama ce daban-daban sashi ya fi tashi ومغفرة سنن كما دا غافر غافرة يا فير لي فبك ورحمة سنن كما دا رحمة وكان الله غفورا haka ne ko ubangiji ya kasance mai yawan gafara ne sannan kuma mai rahiman mai jin kai ne ga ma'abuta ta Allah mai gafara ne ga masu san shi masu mutanen shi waliyan shi sannan kuma mai jin kai ne ga masu mashi biyayya Allah ka fa mu cikin waɗannan duka cikin na Allah kuma wanda Allah wanda suke bin Allah to wannan aya tana nuna cewa kamar yadda aka haramta kashe musulmi idan ya furta kalmar musulunci to haka nan kuma aka hana musulmin bayan ya musulunta ya ci gaba da zama da kafirai kamar yadda an haramta a kashe musulmi wanda yake la ilaha illallah to hakanan kuma haramun ne ga musulmi ya yi zaman shi cikin kafirai shi ma wannan haramun ne don gudun kada abin da ya samu kafirai ya same shi matsalar da za ta iya samun kafirai ta same shi a iya zuwa a kai masu farmaki a kama su a matsayin bayi shi ma sai fada a kashe su shi ma sai kisan ya fada mai a jarrabe su da matsalar mutuwa shi ma sai a jarrabe shi da wannan saboda yana cikin tare da kafirai don haka yana cikin al'amarin musulmi wanda ya zama wajibi a gare shi ya kasance tare da 'yan uwanshi musulmi wannan shi ne lallai amma warewa ya zama can shi kadai wannan ba kima ba ce zai zuban mai da kima a nan duniya ya zuban mai da kima a wajen allah kuma ya koma yana iya zama wato ainihin saniyar ware dabba ta ware ita kerkeci ya fi saukin kamawa duk bala'i yana iya afkama yake innan ladina tawaffahumul mala'ika lalle waɗanda mala'iku ke an san rayukansu yana nufin mala'ikan mutuwa da shi da mataimakai shi domin mala'ikan mutuwa na zuwa ɗaukar ran musulmi ne bataliya guda tawaga guda sansani guda hakanan suke zuwa daga shi jagoran da kuma waɗanda suke a bayan shi haka suke tahowa tawaga guda sai mala'ika sai je ya zayira in na gari ne yana lallashi shi yana lallashi shi haka zai zaira shi da ya ɗauka shi jagoran su mabiyan shi ba za su kyale ran a hannun shi ba sai a ɗauke shi a sanya cikin wani wani hankaci wani jiko wani kyalle mai tsafta mai kanshi sai su rike sai a yi sama da shi ana zuwa sama da shi mala'iku suna budewa har a kai saman inda allah yi sannan a yi maraba da shi a ainihin wato yi lale da shi sana a ce a maido shi ƙasa haka nan za a yi shirin mumini haka kuma kafin. shi ma za su zo bataliya waccan da take an ran muminin ita ce kuma za ta zo ta alshiran kafiri da wannan kare shi kuma za a tuge shiran. sai ya cinge shi yana ta haure-haure yana bugawa dama hagu don ya samu sawaba babu saboda an baro shi tun rani na? Eh. an baro shiri ke rani tuntuni nan ranin shi ne duniya bai riga ya yi musulunta ya yi nagarta ba har sai da mala'iku suka sauka kuma Allah ya ce wa laisati tawbatu lillazina ya'maluna sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an wa lillazina yamutuna wannan nau'in guda biyu babu tuba a gare wanda ya ta sharholiye ya yi ta hauma haumashi Yaki tuba sai da mala'ikan mutuwa ya jira da wannan tawagar tashi sannan ya ce wai ya tuba babu tuba da wanda kuma har ma ya mutu a matsayin kafiri ya ce wai ya tuba ai so da ya gano abin da ya gano ya ce ya duk wannan Allah ya kulla kofar tubansu ana tuba ne a wannan rayuwar mutum ya yi la'asar ya yi magariba ya risina ma Allah to sannan za a karɓi tuban mutum to yake mala'ikan mutuwa yana zuwa ma wato ainihin mutane wanda aka kaddara masu mutuwa a wani hali zalimi an fusihim suna masu zalintar kansu lalle mutanen da mala'iku suka zo an san rayukansu alhali suna masu zalintar kansu da zama a cikin kafirai ko da barin yin hijira musulmai duk sun shi kuma yana nan musulmi ba ta nan shi kuma yana nan cikin kafirai waɗanda mala'iku suka zo an san rayukansu a wannan halin guda biyu halu za su rika ce ma waɗannan suna masu zarginsu fi makuntu a cikin wani al'amari kuka kasance cikin wani hali na addini kuka kasance قالوا كيف شيء سنا ما سكف هنزي كنا مستضعفين في الأرض أي من كسن لونا نانيمو أبن كسا بام إيا قيد الدين ميدي كماتا في الأرض أبن كسا وجو كسا كافرين قالوا سي ملائكون da suka zo an sarayukan sai su ce masu suna masu zargi alam takun ardullahi wasi'a kasar Allah ba mai yalwa ba ce fatuhajiru fiha ku yi hijira a cikinta in nan garin makka an hana ku yin addini ba kwa yin hijira ku tafi madina dan me ba za ku yi hijira ba ku bar ƙasar kafiran zuwa ga garin imani da musulunci sai Allah ya ce fa irin waɗannan ma'awahun jahannam makomar jahannama wa sa'at masira sannan tir da makoma idan ya ta zama jahannama ce to sai Allah ya ware waɗannan da ainihin wato suka samu kansu cikin jahannama saboda laifi daya biyu shine zaman su cikin kafirai suka kibarin barin garin tafi wajen yan uwansu na biyu shine an yi an yi hijira sai aka bar su a nan suka kibarin barin gurin su ma su yi hijira sun ƙi yin hijira sun yi zaman su a cikin kafirai to har suka shiga jahannama suka shiga jahannama saboda wannan ashe wannan mugun aiki sai Allah ya ware ya ce illal mustadafina min ar-rijali wan sai masu rauni min ar-rijali daga cikin maza wan nisa'i da mata wal wildani da kananan yara kaman Abbas ibn Rabi'a da Salamatu, ibn Hisham da wadansunsu wanda manzon Allah ya yi masu addu'a ta gari kaman yadda Abdullah ibn Abbas ya ce ni da mahaifiyata muna daga cikin wanda Allah ya yabe masu da wannan aya illa al-mustaqafina min ar-rijali wal nisa'i wal wildan ba sa iya komai ba sa iya yin hijira da kansu kamar yadda yake kuntu ana wa ummi min al-mustaqafin ni da mahaifiyata muna cikin raunana ana min al-wildan ni ina cikin yara wa ummi minan nisa mahaifiyata kuma tana cikin mata don haka muna cikin masu rauni mu ba mu daga cikin wa ula'ika ma'awahun jahannam wa za'at masira sai ke cewa la yastati'una hila ba ta iya yin wata dabara ba su da wani ƙarfi akan yin hijira ba kuma su iya ainihin wato ɗaukan nauyin kansu wala taduna sabila sannan ba ka iya gane hanyar ma hanyar da za su kama daga maka zuwa madina ba ka iya gane ta saboda sahara ce zalla yaushi za ka iya wannan ko manzon Allah dai tashin hijira sai da aka hada shi da masanin hanya da shi da abubuwa? wace hanya ce wadda kafirai ba za su ainihin gane ba sai aka kama nan aka yi nan aka zuwa bakin teku sai da manzon Allah ya yi ta madina sallallahu alaihi wasallam to ina ga mace ina ga yaro yaushe za su iya gane wannan sai jarumai da an kasu wannan suna da ubi Allah ba zai kama su da laifi ba saboda rauni Allah baya kama mutum da laifi akan rashin yin abu sai in yana da iko ya ƙi sai Allah ya kama shi da laifin yaƙi idan yana da iko amma kakacokan din addinin an dora shi ne akan iko Allah cewa ya fattakullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah iyakar ikon abinda ba ka da iko ba ka da yadda za ka yi sai Allah yake cewa wa ula'ika irin waɗannan da ba su da iko ba su da dabara ba ta iya gane hanya sai Allah yake asallahu tabbas ne an yi afu anhu ubangiji zai masu afuwa zai yafe masu game da wannan hadari na rashin yin hijira da basu yi ba Allah zai yafe musu wa kana Allah ghafura sannan ubangiji ya kasance mai yawan gafara ne sannan kuma afu a afuwan mai yawan yafiya ne afuwan mai yawan yafiya ne ghafuran mai yawan rifa laifukan. muminai masu tuba wato yana yin gafara sai Allah ya ce ko sauran lokaci yayi inda lokaci mu gaba in kuma babu in ba zai mu tsaya ne mu tashi kan gaba sauran minti biyar a to minti biyar aiza za ta ishe mu ba eh. muna iya tsayawa na in insha Allah don Allah kai mu lokaci na gaba sai mu tashi a nan fatan mu abubuwan da muka yi daidai Allah ya farfa mu kurakuran mu Allah shi ya bai mana ya kawo mana zaman lafiya mai albarka mai dorewa a cikin wannan jiha tamu da wannan ƙasa tamu da sauran kasashen musulmai ma baki ta. Allah muna roƙonka ka samar da harami na maka da madina daga hannun miyagun mutane miyagun shugabanni masu buɗe maɓarna hanya suna ba ta dama ya Allah ka samar da wannan haramai a sharifai daga hannun miyagu ya Allah ka ba da shi ga hannun nagari Allah ka damka shi ga hannun nagari ka busar da su kamar yadda muke roƙonka ka busar mana da miyagu a cikin wannan ƙasa ta mu ka samar da mu daga hannun miyagu kai da jarimai da maciya amana idan ka shugabancin duka masu amana don iyawarka da ikon ka kuma kai mana arzikin komowa zuwa gare ka yadda kake so subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum